wani ɗanwa kuma ya aiko da sadakar naira ɗari biyar a sa cikin asusun ciyarwa dukkaninsu dai suna wasu da waɗannan sadakoki domin samun biyan bukatu da allah sai tambayoyi wannan ce malin kayan bayani kwanan baya cewa idan mace tana fama da matsalar ciki ko tana sharuwa to sai ta aji azumi ta ciyar to ya ake ciyarwa ciyarwa ana yin tunin da ba da mudu ɗaya ga kowanne mutum madadin ranar da ba azumin ta ba ko mudu biyu in mutum ba da mudu ɗaya yayi in ya da mudu biyu shi ya fi domin Allah yana cewa wa Allah ladina yuqiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul la. to malamai suka ce faman tatawwa khairan wanda ya ciyar sama da yadda sama da abin da yake wajibi a kan shi wanda ya ciyar sama da abin da wajibi a kan shi daga abin da wajibi shine mudu ɗaya, da mudun nabiyyi in mutum ba da biyu ko uku ko hudu ya kyauta ya yi taɗawu'i ya yi ƙari za ka dai samu ƙarin lada za ka dai matattar ta sha azumi don ciki ko don shayarwa abin da ke kanta ba da mudu ɗaya ko ta dafa abinci ta ba mutum ɗaya ce koshi wannan ce shin ko yana halitta a samu mutum sunan sura kamar shura ko gafir bai dace ba wannan cikin makaruhan sunaye daidai yake da sa sunayen mala'iku malamai sun ce na cikin abubuwan da aka karhanta haka sunayen murakkaba suna guda ne a mainar bangarora biyu kama ce muhammadu awwal muhammadu sani ko kuma jamaluddin ko nasiruddin da sauransu da su suna cikin makaruhai ba haka wannan shi ma makaruhi ne a sanya wa mutum sunan sura daga cikin surorin alkur'ani bai dace ba wannan shi kuma ce idan umarni ya zo daga Allah cewa a yi wani aiki da zarar wata alama ta bayyana sai kuma musulmi kansu ya rarraba a cikin yin wannan aiki shin ko shugabannin musulmi suna da iko ko da alamar da shari'a ta kayyade a yi aikin ta bayyana su kauce mata domin zaɓar lokacin da su haga ya dace a samu haɗin kan musulmi magana wata ce bayanin wannan ya riga ya gabata kwarai don dan uwa duk abin da mu faɗi fa hasashe ne ko jita-jita ne tabbas shine abin da muka ji daga shugaba sarkin musulmi zaka duk abin da ka faɗi yanzu na tabbata za mu yi magana da kai za ka ce ji kai cewa abin da sarkin musulmi sun faɗa ko ka ce kaji a kafofin watsa labarai ko ka ce kaji a kaza to da akwai ga shugaba yana gabanin wannan abu da ka ji haka abin da faɗi a can baya muna nan akan shi daram insha Allah ta'ala domin kuskuren shugaba ya fi sauki akan kuskuren mutane da yawa da shi mangana shi tana haɗa mutane mutane ku da yawa ba su haɗa kansu galibi ko da tafi da ra'ayinsa idan haka addini ba da shugabanci don a samu wanda zai haɗa kan al'umma gaba ɗaya to ko da ya kuskure ya fi kuskuren shi zai fi sauki a shari'a akan kuskuren mutane da yawa domin ni ko kai ko su ko mu kaga ko wannan nashi ra'ayi kuma ba wanda isa cikin mu ya da samu wani bin wani ra'ayi nashi amma shi shugaba an bashi wannan karfi yana tankwatsa yana tankwatsa yana iya tankwatsa mutane ya ci da su me yasa aka yi doka nan jihar Zamfara cewa wanda bai dauki azumi ba radda aka ce an ga azumin an dauki radda saki musu me sanar zai zai zai fursa tsawon shekara guda za a mai tara akwai wannan doka a jihar Zamfara ni ko kai mai so mu yi wannan dokar ta ba mu isa ba to da haka shugabanci yake da matukar muhimmanci da taziri a cikin mutane saboda abu da ra'ayukansu wannan dan waya na neman malami masa karin bayani dangane da hukuncin allura da fitar mazi ga azumi allura dai in dai wannan da aka saba yi ce ta zazzabi da sauran cututtuka ba ta cutarwa kuma ba ta azumi amma karin ruwa shi yana bata azumi domin na da wadatarwa da abinci ke bayarwa fitar mazi ko ga mai azumi malamai su yi magana biyu a kai imamu shafi ya ce bai bata azumi imamu malik ya ce na bata azumi yana wajabta ranko amma magana imamu shafi ita ta fi daidai da nasi wannan ce ala gafarta malam ne hukuncin namijin da ya auri matar da ba musulma ba da niyyar idan sun yi aure ya musuluntar da ita bayan sun aure sai ta ci ƙarfinsa har suka haifu kusan ɗaya bakwai to malam